بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الخطبة التحذير من آفات اللسان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ونهاه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان أحمده على نعمه علينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى واحفظوا ألسنتكم فإن كلامكم محفوظ عليكم ومحسوب عليكم أيضا قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى سنكتب ما قالوا وقال تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما ليس لكم به علم وتحسبونه عينا وهو عند الله عظيم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أيها الموحدون ولقد قال الرجل ولقد قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا وأشار إلى لساني فعاد علي فقال فكلتك أمك ألا يكب الناس لا يكب الناس على مناخرهم ألا يكب الناس على مناخرهم إلا حسائل ألسنتهم على مناخرهم في النار إلا حسائل ألسنتهم والمراد بحسائل الألسن جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يسرع عمله الحسنات والسيئات أيضا ثم يحصد يوم القيامة ما زرع ومن زرع خيرا من قول أو عمل حصل الكرامة ومن زرع شرا من قول أو عمل حصل الندامة ومعصية القول باللسان يدخل فيها الشرك والقول على الله بلا علم وشهادة الزور وقول الزور والسهر والكذب والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وأخرجه الترمذي ولفظه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يحوي بها سبعين خريفا في النار قال أحد الحكماء الإكثار كهاتف في الليل ويقول أيضا احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلتغنك إنه ثوبان أيها الموحدون لقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بلسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن لسان وكان الحسن البصري اللسان أمير البدن فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا أف أفت أيها الأحباب إن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب كما روى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قساوة للقلب وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي وقال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به والعياذ بالله أيها الأحباب وقد قال محمد بن إجلان إنما الكلام أربعة أولا أن تذكر الله تبارك وتعالى ثانيا أن تقرأ القرآن الكريم ثالثا أن تسأل من علم فتخبر به رابعا أن تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك فليس الكلام مأمور به على الإطلاق فالسكوت فمأمور فالسكوت مأمور به على الإطلاق بل لا بد من الكلام في الخير وعن الشر أبعد فاللسان ترجمان القلب والمعبر فيه ولذلك أمر بامتكانيته قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه رواه إمام أحمد في مسنده عباد الله احفظوا حصائد ألسنتكم وزنوا أقوالكم قبل الكلام قبل الكلام بها فإن الإنسان قبل أن يتكلم يملك كلامه أما إذا تكلم ملكته كلامه فلذلك احذروا منه أيها الأحباب بارك الله لي ولكم في القرآن لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون واجب عليكم أن تحفظوا ألسنتكم من حصائد من من حصائدها ولا سيما السياسيون الذين يقولون أقوالا التي لا فائدة لها ويقولون أقوالا التي تشيع الفتنة بين الناس كل هذا يعني أعمال سيئة التي لا يحتاجها المسلم ومنها فائد الأنزل سوء الظن بالمسلم من غير مبرر ومنها أيضا الغيبة والنميمة والكذب والسخرية والسد واللعن والكذب والكلام على الله بلا علم وغيرها كثير ولقد كان صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه وسعه بيته وبقى على قطيئته رواه الطبراني في الاوسط والصغير وحسن اسناده وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري والترمذي وسئل صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان الفم والفرج رواه الترمذي والصحابة ولذلك قال إمام الأوزاعي رضي الله عنه كتب إلينا عمر بن العزيز عمر بن عبد العزيز قال في رسالتي فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن أدى كلامه من عملي قد قل كلامه إلا فيما يعنيه وأخيرا أيها الأحباب نرحب بأخينا الأخ الفاضل من قبل يسمى بربران في داجاته والآن حين انتقل إلى الإسلام وأدخل في الإسلام قد غير اسمه إلى دكتور محمد أمين نرجبه ترهيبا بهيجا لحضوره هذا المسجد المبارك وأهلا وسهلا ومرحب ونورت لنا المسجد وبقية البلد نعم أمسكني كما يدى مكة أجل موضوع الخطبة شيني تاتا تنتن ko tsoratarwa daga illoli na harshe matsala ta harshe wanda muke magana da shi to musulunci ya tsoratar da mu akan mu yi takatsantsan a kan shi mu kiyaye saboda matsalolin da yake tare da shi Kuriya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci mutum ya kuma sanar da shi iya magana sannan ya hana shi daga giba da annamimanci da ƙarya da ƙirƙira abubuwa wanda ba na gaskiya ba mutum ya faɗi ina gode maki akan ni'imomi kuma ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗan yake ba shi da abokin tarayya na tabbatar lalle annabi muhammad bawan allah ne manzanki ne kuma tsira da aminci tabbata ga alayenki da sahabban shi ma'abuta gaskiya da imani tsira da aminci mai tarin yawa bayan haka ya ku musulmai ya ku muminai ku ji tsoron allah mai girma da ɗaukaka ku tsara harsunan ku waɗanda allah ya halitta muku saboda lallai maganganun da kuke yi to ku ne kuma za a yi maku hisabi a kan duk kalma da ka faɗi za a tambaye ka akan wannan kalmar da ka faɗi kuma za a yi maka hisabi a kanta idan ta alkhairi ne ka samu sakamako mai kyau in ta ne za ka samu sakamako irin na sharrin da ka aikata a wannan kalma Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mu cewa babu wani da zai furci da kowace irin magana sai tare da shi akwai mai bibiyar shi yana muraƙabar shi wanda yake kuma yana halarce ma'ana manzannin Allah wa rusuluna ladaihim yaktubu manzannin mu suna nan tare da su suna rubuta komi da komi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ba su ƙetare ƙananan abubuwa ko manya-manya sai sun gini jikin tun da haka ne da haka wajibi ne 'yan uwa mu kula da harsunan mu kuma mu gyara abubuwan da za mu faɗi mu faɗi alkhairi sai mu tsira mu kauce ma sharri sai mu samu mafita da izinin Allah Allah na faɗi a wata ayar cewa tabbas za mu rubuta duk abubuwan da suke faɗi duk maganar da ka faɗi to da rubutacciya ce kuma za a tambaye ka akan ta wata ayar Allah yana cewa suna faɗi da bakunan su abinda ba su da ilimi kai kawai baya da ilimi ya tashi faɗi mutum ya faɗi sallan magana ya faɗi alhali ba gaskiya bane ba kamar yadda waɗansu ke aiwatarwa yanzu kuma suna ɗaukar irin wannan abin ƙaramin abu ne alhali mai girma ne a wajen Allah Ya'yan ƴan uwa musulmi irin wannan muskiloli sun yi yawa a cikin al'umma abubuwan da suke yawan faruwa bayani ya same ni wani bawan Allah cikin malamai ya gabatar da nasiha satin da ya wuce a masallacin juma'a na ɗaya wannan magana da ya yi don ya yi magana a zaɓi mutanen kirki wajen siyasa ita aka yi ta canza fatu ana ta wawwatsa ta ana cewa wai ya hito ya ce a zaɓi wani ɗan siyasa wanda na san ɗabi'ar malamai ba sa yin haka sai in muhallin yin haka ne ba a yin haka ana faɗin magana a ce a zaɓi mutumin kirki yanzu an koma kenan yan siyasa sun lauka in ka ce a zaɓi mutumin kirki to kan kake to mun ce a zaɓi mutumin kirki wani irin abu ne yan uwa sai mu ce a zaɓi ɗan iska ko a zaɓi lalatacce ko ba musulmin kirki ba dole yan uwa wallahi a zaɓi musulmin kirki ba ruwanmu da fati ba ruwanmu da wani fati duk inda musulmin kirki yake wallahi ku zaɓo shi shine musulmin zai tattata kowane bala'in ku ya ta aiki amma ina ruwan al'umma malamai suna da'awa yanzu da ka faɗi ka ce a zaɓi fil kirki ce to yana yin kamfen to an yi kamfen ne ƴan uwa suke so kenan kenan sai mu zo a yi shiru ba wanda zai ta sa kuma na ƴan girka? ko a zaɓo mutanen banza ko a zaɓo waɗanda ba su kishin al'ummar su sai a kyale mutane su ma wukata ne wallahi malamai addinin su ya dame su ba mu buƙatar komi wajen ku abinda muke buƙata ku yi ma addini aiki ku yi ma al'ummar ku aiki ku so mutanen ku ku so talakawan amma kun kyale sai dai kawai a yi shiru kada ka ce komi don kada a yamutsa magana duk inda magana za ta yi ta sai me kan gaskiya abu na gaskiya wannan bawan Allah na bincike shi da kai shi yace wallahi ya magana ne aslan tun farkon maganganun da kan shaye-shaye da ake yi cikin maganganun ne ya kawo ya bayani wasu bayan Allah sun kokari a shari'a wani lokaci wannan bayani sai aka ce yayi kanjar to yayi kanjar wani irin abu ne sai a cewa a dan mutanen kirki ta ka yan uwa muna maimaitawa bi a'la aswatila ku zabo mana mutanen kirki wanda kuna da hujja wajen Allah wajen zaɓen duk wanda za ka zaɓa in kana da hujja wajen Allah kan zaɓen shi zaɓen shi ba kai laifi ba kuma ba laifi ka ne ba ba laifi kai ba wannan abubuwan da ake bukata ke nan har wasu wai suna cewa ni ma nan wai an kira yan uwana an ce zaita ni kada in irin wannan magana wannan ma yan uwana ba ku ne za su yi irin wannan magana ne abin addini ta halayi wallahi ba dan uwana da aka yi magana kan irin wannan abu ko ma an yi ni bi mun magana so babu wanda ya isa babu wanda ya isa game da addini a ce wai a hana ni magana wallahi sai min falyakun ma yakun wa naqulu kama qala ibn taymiya sidni khalwa wa nafyi siyaha wa qatli tahadatu a'tazzu biha inda Allah wannan akbar wannan shine hakikan al'amari da aka yan uwa ba da da baya duk inda ko san mutumin kirki yake ku zaɓo mana shi kowane fati yake wannan shi ne ƙa'ida ta musulmi mai kinkin addinin ki tana da hujja wajen Allah wajen zaɓar ki zaɓar shi dan ƙa'ida wallahi jefa ƙura'ar da za ka yi sai Allah ya tambaye ka a kanta ka zaɓa ne dan an baka kuɗi ka zaɓa ne don yan uwantaka ka zaɓa ne don wata manufa da taka za a tambaye ka kan wannan abin ka riƙe wannan abin amma in ka zaɓa don Allah dan ya cancanta dan ka zaɓe shi ne saboda zai taimaki addininka zai taimaka ma al'ummarka kuma ka gani a ƙasa ka ga wasu alkhairai naki ka zaɓe shi Allah zai baka mafita kuma ya baka lada wannan in ka zaɓe bai yi ba ka hita wajen Allah tambaya ta rage a kai shi shine za a tambaya me yasa yi haka wannan maganganu abun ban kunya sun wawwatsu da yawa har wajen jami'an tsaro Allah ya taimake mu da jami'an tsaro masu kishi shi yadda aka kawo musu magana fefin bincika da Allah ke cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo maku da bayani me ta da hankali to ku yi bincike an su fi tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin dan kada ku afka ma mutane akan jahilci kuma ku wayi gari kuna masu nadama wasu daga cikin sun bincike suka gane suke binciken ya al'amarin yake suka gane bayanin yadda yake suka gane yadda al'amarin yake to kenan inda jahilai ne ko marasa kishi jinan sai su afka masu da jahilci sai lahira su ga abin da to ya yan uwa irin waɗannan jami'an tsaro Allah ya saka masu da alkhairi masu kishi masu bincike Allah ya taimaka masu akan mukaman da suke kai mabarnata daga cikin su mun fassa da Allah Allah zai maganin su yana da iko kuma muna roƙo masu yaɗa maganganu wanda yake na fasikanci ga malamai su faɗi maganganu na tada hankali ga malamai su faɗi maganganu waɗanda za su kwasa na ƙarya don su kai su wasu wurare na ƙarya muna fata Allah ya sa su ji maganganun da aka faɗi na alkhairi su kuma in sun je da niyyar siya da sharrin Allah ya kurumtar da sunan take yana da iko a kan Allah ya mana maganin masu yin wannan aiki masu illan labina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil labina amanu li'inu fid dunya wal waɗanda suke so su yaɗa fitina su yaɗa tashin hankali ga waɗanda suke da imani an tsine masu duniya da lahira so masu yaɗa waɗannan abubuwan 'yan siyasa 'yan koren siyasa 'yan farantar siyasa waɗanda na su faɗi haka don samu matsaya don su samu suna da ci gaba ne a gare su don su samu wani abubuwa na duniya Allah ya sa ku ci gaba da yatsa kuma Allah ya gaggauta kama ku tun a gidan duniya ya mana magani Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da fasikai da munafikai da musulmai ya ya uwa mutum ya sani cewa duk maganganun da wani ke yi to magana nan ƙididdigagga ce kuma yana daukar ta karama ya yaɗa sharri wai mutane abin yana da ban al'adu wai ba wanda za ka ta sai malami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamin nan shi kake gabatarwa wajen sallah malamin nan in an maka gawa an ma rasuwa shi za ka kira malamin nan daurin aure shi za ka kira duk wani abu na zuwa lahira shi kake gabatarwa amma kuma shi kake nufi da sharri a kowane lokaci wannan wani irin tunani ne na al'umma kuma me ya laifi ko hitowa ma kai kace a zakiwa da laifin da kai kiristoci suna wannan ga jama'a su suna zama a kiran su suna taimaka mutanen su ku zaɓi wani muke so ku zaɓa su duk ba su laifi ba sai malam in yayi magana shi ne ya laifi suna yi a kana'is nasu coci suna nasu su faɗi wannan kai in ka bari a masallaci ina ne maganan musulmai ba masallaci ba to ka bari sai kai laifi balle tana ballan tana wannan bawo Allah da yake a zabi wani ba ya ce mutumin kirki ne ya laifi to yan wa wallahi mu san bakunan mu mu gyara mu ba ɗan siyasa bane ba amma dole ka ce a zabi mutumin kirki kowane fashi yake dole ka faɗi wannan magana ba laifi kai ba laifi kai ba a addinance da a duniyance da a najeriyanci in ba yanzu ba wani irin tunani ne na mutane so kuwa wallahi mutum ya wa kada ya wasa ya kai wuta kafin a gama zaɓen ya kai wuta tunda in yi aikin da zai ce wa shi wuta ya kai wuta kila ya rashin sa'a ya mutu so yan uwa mu gyara mu gyara mu gyara Allah ya ba mu dacewa daga ya yan uwa sharrin harshe ba kankanin abu ba ne ba sharrin harshe dole mutum ya yi kokari ya sa mai linzami ya sa mai takunkumi duk abin da za ka faɗi ka san wanda ya dace ne ba kowane magana ka sako ta kana zube ka faɗe ta yadda ka gada ma saboda me ka ka ɗauki abin ƙarami ne abin mai girma ne wajen Allah mutum zai iya faɗin kalma bai damu da ita ba suna da ita ya zama ɗan wuta kamar yadda za mu san da a can gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da mutum ya yi shiru ya daina yawan magana sai in magana ta zamo alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alkhairi ya kame daga bane shari Shi ne ya yi gudu ma'ana ba ma zaɓi aka baka ba dole ne ka kame daga bane shari maganar da ba ta daidai ba kaka faɗe ta ka rike ta wannan shi ne daidai sannan ya ku mai ku sani cewa wani mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mani wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kame wannan abun sai ya nuna masa hannu ka rike wannan harshen in sha Allah za ka samu aljanna kamar yadda kake bukata sai ya ƙara maimaita miki wannan tambaya yanzu manzo Allah ki miki kai danka saboda shi ya ga abun karanci gare bai da girma ya za a yi ce gane in harshe na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin menene ke buga mutane a cikin wuta ta hanyar goshin sai girbe girben harsunan ma'ana girbe-girben harshe abubuwan da harshe ke yi shi ke buga mutane ta hanci ta hanci fada cikin saboda abubuwan da harshe ke yi da aka abin ake nufi da girbe-girben harshe ne sakamakon maganganun da ya yi waɗanda ba su dace ba na haram da kuma abubuwan da ya aikata wanda ba daidai ba domin da yawa mutum za su same shi yana shuka ko dai abu kyakkyawa ko mummuna sannan kuma ya sani cewa abin da ya shuka mai kyau ko mara kyau tabbas zai girbe shi a ranar tashi alkiyama zai girbi wannan abin da ya yi shuka idan alkhairi ne zai samu wannan alkhairi na magana ne ko na aiki kuma zai samu sakamakon girmamawa da mutunci da matsayi a wajen Allah idan mutum ya shuka sharri to ya sani cewa wannan abin da ya shuka na sharri shi ma zai ga sakamakon shi kuma nadama ce zai haɗu da ita wannan sharrin da ya shuka wanda ya shuka alkhairi ko zai haɗu da alkhairi ba da haka ya'yan uwa inda haka ne mu yi kokari mu saita mu bakunan mu mu gyara mu gyara sannan ya yan uwa idan mutum ya zama ya saita mu kanki to fa ya nemi tsari ne daga shiga cikin wuta ya nemi tsari ne daga haɗuwa da azaba Allah ko fushin Allah zai haɗu da alkhairi masu tarin yawa domin duk lokacin da ka saida bakinka ka da shi daga magangana ta kiran ƙarya mutum ya kiri ƙarya don zai samu wani abu ya faɗe ta ko kuma ya yi maganganu wanda ke ba na gaskiya ba ko ya kirkiri karya ta hanyar bakin ko ya shirya sihiri da bakin ko kazafi ga wasu al'ummomi ko kuma ya giba ko kuma ya shirya manci kamar irin wanda ne bayani kan shi na manci da wasu mai suke shiryawa game da malamai da sauran irin su to da waɗansu waɗannan to duk waɗannan abin zai samu sakamakon abin da ya aikata ya zo cikin bukari da muslim daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mutum zai yi magana da wata kalma bai damu da ita ba tana da ita sai ya zame cikin wutar jahannama mafi nisan tsakanin gabas da yamma haka zai fada wata ruwaya kuma mutum zai faɗi kalma bai damu da wannan kalma ɗin ba tana da ita zai afka cikin wutar jahannama shekara saba'in kalma ɗaya kalima mutum ya faɗe ta sakamakon wannan kalmar ya je ya afka cikin wuta Allah ya jefa cikin wuta har shekara saba'in irin shekarun lafiya da ka ya'yan uwa kun ga kenan dole mutum ya sai da bakin ki ya sani kada ka faɗi maganar da baka da tabbas kanta kai in ma magana kana da tabbas kanta in sharri ce kar ka faɗe ta menene amfani sharri yan uwa menene amfani abu mai tada ma al'umma hankali ba shi da amfani da yan uwa mu yi kokari mu gyara mu sai ta wani bawan Allah yana cewa yawan magana kamar da yin ice ne da daddare mai ice da daddare bai san me zai ɗebo ba yana yi wa ɗebo maciji ya sare ke mutu to haka yawan su ya ko da kau dan ka samu wani abu kake yi wani malami yana cewa ka tsara harshen ka ya kai mutum kada ya sare ka domin harshe din nan maciji ne da haka malarba na cewa ma'ana harshen ka ka. in baka tare shi ba to shi zai tare in baka yi sa mai linzami ba to za ka samu matsala ya kuma tsare da Allah hakika magabata na kwarai sun kasance suna taka tsantsan game da me harshe da illar shi ka tsantsan su kuma mai girma ne abubakar siddiq khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kama harkar shi in ya kama sai ya ce kai ne ka ka gangarar da ni cikin magangarori daban-daban ma'ana kai ne ka jefa min matsaloli kala-kala don haka shi yasa na rike kala ka ci gaba da yin haka ibn abbas yana rike harshen shi yana cewa kai kanka fata alkhairi sai ka samu sakamakon alkhairi ka kame daga barin sharri sai ka kubuta ka zama ba ruwanka kenan ka samu mafita sannan ka sani ya kai mutum in ba haka ba in baka faɗa alkhairi ba to za ka yi nadama akan wannan abin da ka faɗi sharri ibn mas'ud yana cewa yana rantsewa da Allah mai girma wanda ba wani abun bauta duk da sai shi Allah din yana cewa babu wani abu wanda ke fita doron ƙasa ɗin nan wanda ya cancanta a sanya shi gidan yari fiye da harshe ma'ana ka sanya harshen ka tsare shi kakka sake shi duk abin da zai faɗi sai abin alkhairi wanda ya dace sannan za ka sake shi ya faɗi hasan al yana cewa harshe da kake gani shugaban gabbai ne baki daya idan yayi laifi ga gabbai to to ita ma duk sauran gabban za su yi baki zai faɗi sai sauran aiki ya biyo baya sannan idan kuma ya kame bai faɗi sharrori ba to gaban mutum su ma za su kame baki daya sannan ya kuma su kaɗai da Allah ku sani cewa lallai yawaita magana cikin abin da baya da bukata yana sa mutum ku zuciya shi ta bushe abin da bai da wani amfani yan banga siyasa yan masu neman wani abokin yan siyasa su tafi su ta ganganu na ƙarya su zaki wancan su soki wancan su faɗi kaza su faɗi kaza su haɗa shi da mutane wannan abin dama zai girma mutum shi kuma in dan siyasa in sakarai ne sai ya yarda da maganganun da ya kai sai ma ya ba shi abin da yake so to kaddara ya samu abin da yake so to kuma zai nadama a kai saboda ya faɗi abin da ya saba ma Allah a kai kuma ya zamo abin ba zai mashi amfani ba baki ɗaya wannan abin da ya samu su. bawan turmuzi ya rawaito hadisi daga ibnu umar hadisi ne marfu'i yace kada ka yawaita magana akan in ba ambatan Allah bane ba wanda ya yawaita magana wanda ba ambatan Allah bane to yana samu mutum zuciyarsa ta bushe kuma yana nisanta mutum daga Allah mata mana wanda ya zama cewa mafi nisan da Allah shine wanda ke da busasshiyar zuciya kaga yawan magana ya busar da zuciyarka kai kuma 'yan zuciyar ta bushe kai ne mafi nisan da Allah to waye ai duk ake so ka kusanci Allah kai ka nisance shi Umar Allah ya darasi yana cewa wanda magana ki zai yawa to kurakuran ki za su yawa wanda kurakuran ki suka yawa kuma zunubin ki zai yawa wanda zunubin ki ya yawa to wuta ita ta cancanta a gare saboda abubuwan da zai faɗi na ba daidai zai faɗi ba dan ya samu wani abu ko dan ya samu biyan bukata da haka sakamako karshe su sai ya tafi wuta kamar yadda sai na Umar Allah ya darasi yake cewa muhammadu ibn na yana cewa ita magana da kake gani kala kuɗi ke kenan duk magana guda hudu ke kwata-kwata ya lissafe su ga su kamar haka na ɗaya daga cikin su shine ambatan Allah ka rika yawaita ambatan Allah na biyu ka rika lazanta karatun alkur'ani ta uku ka roƙi Allah al ilimi ai ka tambayi ilimi a baka labari wani abu ka sani bana ilimi ka yi tambaya a baka labari kai shi shi wannan ilimin sai na hudu shine mutum ya yi magana kan abin da ya shafi al'amarin shi na duniya wanda zai taimaka masa wajen rayuwa yake to wannan magana ita ce aka yi umarni da ita a yanke wanda in kai magana irin wannan babu matsala kenan amma kuma ka gane cewa ita magana ba da ɗaya a jimlace ba an yi umarni da ita bane yanke tana da kai kamar daga cikin kai da su ne aka kawo wannan guda uku yace amma shi shiru ka daina yawaita surutu shi an ji umarni da shi saboda duk wanda ya shiru ba za a ce ya ce ba in ka shiru ka riga ka huta ka fita amma magana ita za ta jawo maka sai dai in waɗannan da na saho din nan sun su kai to su wannan babu matsala ba kai ne za ka samu akan wannan maganar da kake yi kuma ka ku manta ya yan kuwa shi harshe da kake gani shi ne mai fassara abin da ke cikin zuciya kuma mai ba da labarin shi mai nuni akan shi da aka aka umurta harshe aka yi umarci a tsaida ke zamo akan daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har imanin ɗayan ku imanin bawa ba zai daidaita ba zai tsaidu ba har sai ya tsaida da zuciyarsu. ita kuma zuciya ba ta tsaiduwa ta tsaitu kan daidai har sai har da mutum ya daidaita kenan in kana so zuciyarka ta gyaru ka zama kana da cikakken imani na kwarai to tsaita zuciyarka sai har ya gyaru da sun gyaru shi kenan ka samu sauki ya ku bayan Allah ku tsare harsunan ku daga girbicen da suke yi kuma ku auna maganganun ku kafin ku yi magana domin ita magana da kake gani kafin kai magana shine ka mallaki magana da zarar ta fito baka mallake ta ba saboda haka kaga kenan ya zamo alkhairi ne za ka faɗi in kai haka ka ci nasara Allah ya ma albarka ni da ku ta tabbata daga Allah kira ya amince tabbata daga wanda babu wani annabi sai shi manzo sallallahu alaihi wasallam da ka ya ku musulmai ba kamar yan siyasa ku yi kada taka tsantsan ku san abubuwan da kuke yi ku san abin da ya dace ku san abin da ya kamata ku faɗi shine daidai a gare ku ku yi taka tsantsan daga maganganun da kuke saki na ƙarya wanda suke ba na daidai ba ku tsara harsunan ku daga girbe-girbe ku tsara harsunan ku da mummunan zato ga ɗan uwanku musulmai ku tsara harsunan ku daga kiba da annabi manci da ƙarya da iskili da zaki da la'anta da ƙarafi da yin ƙirƙirar maganganu ka jingina da Allah alhali Allah da faɗi magana ba in kai haka za ka samu tsira hakika za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta tabbata ga wanda ya mallaki harshen shi kuma gidan shi ya yarwace shi bai sai gulma shakul mutan tsiya ba yi kuka akan kura kuran da yake kamar muna fitar da suka watsa maganganu na karya sai su koma su yi kuka su yi na dama kan irin waɗannan abubuwan da suka yi su koma ga Allah su ba da izinin Allah in sa ta Allah zai karɓe shi Allah yana gafara yana yafiya ga wanda ya tuba ya nemi yafiya sai ya samu mafita da izinin Allah da aka samu da suka sa'adu sa'idu ya ce za su alaihi suna ce wanda ya lamunce mana tsakanin gemun shi guda biyu ma'ana tsakanin labban shi guda biyu kuma ya lamunce mana tsakanin abubuwan shi guda biyu na lamunce maka aljanna ma'ana in ka fere maka tsakanin labba tun magana da zaka ce wanda ta dace sannan ka tare tsakanin abubuwan ka guda biyu kafa da kafa ka fere farce duk da nan ba za ka zina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai lamunce maka aljanna ma'ana Allah zai baka aljanna sai da haka da kun ga aljanna guri mai kuka amma mutane da yawa nisanta su suke yi saboda me sun saki bakunan su yadda suka ga dama an tambayi manzar sallallahu alaihi wasallam me yake yawan shigar da mutane cikin aljanna yake jin tsoron Allah da kyawawan dabi'u abinda yawancin al'umma suka rasa na kyawawan dabi'u to ka ji tsoron Allah ka samu kyawawan dabi'u za ka samu aljanna sai aka saki tambaye shi me ke yawan shigar da mutane cikin muta ya ce al'adu wa fali mai alfan wa shi ne bakin mutum da kuma farji kun ga kamar wancan hadisin da ya gabata wanda ya tsara lakan shi da kafafuwan shi zai samu aljanna da ka ya yan uwa mu yi kokari mu tsaya imam al-auzani auzai yake yana cewa Umar bin Abdulaziz ya rubuto mana takarda Umar bin Abdulaziz wato Amirul Mu'minin kenan lokacin ya rubuto mana takarda cewa ku sani cewa lallai wanda ya yawaita tunanin mutuwa to zai sauƙaƙa makan shi haɗamar duniya mana zai yarda da duniya abubuwa kaɗan waɗanda Allah ya bashi sannan wanda ya ƙirga magana shi yana daga cikin aikin shi to zai karanta magana cikin abin da ba ruwan shi abin da zai da wani amfani kenan yan uwa mu saita bafunan mu mu gyara su abin da zamu faɗi ya zama wani alkhairi ne wanda ya zama wani sharri ne ko mai kada fitina ko mai matsala kan ka faɗe su kame in kai haka da izinin Allah za ka samu cin nasara Allah ya ba mu dacewa kusan ƙarshe muna yi maraba da lai da babban dan uwa namu wanda da aka fi sanin shi da rabarasi da jatau wanda Allah ya taimaka mana da shi mun san ya shiga cikin addinin musulunci tun lokaci mai tsawo ga shi ya halarci wannan masallaci muna maraba lale da shi muna maraba da wannan dan uwa namu Allah ya sa alkhairi a cikin rayuwar wanda ya canza suna zuwa Muhammadu Amin, Dr. Muhammadu Amin, muna fata Allah ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwarci kuma Allah ya sa ya gama rayuwarci akan wannan aiki da yake na addinin Musulunci kamar yadda ya ma addinin Kiristanci aiki, muna fata Allah ya sa ya linkin ga addinin Musulunci. Allah ya sa albarka a cikin rayuwarci, Allah ya sa albarka a cikin rayuwarci. Allah ya ƙara sauƙaƙe mashi rayuwa Allah ya sauƙaƙe mashi komi da komi ya ƙara taimaka mashi kuma ya sama a shi albarka da shi kanci ya ba mu dacewa kuma ya albarkaci musulunci da musulmai da shi wannan bawan Allah sannan abu na gaba ƴan uwa wajibi ne mu ci gaba da addu'o'i kan matsalolin da suke yawan faruwa na sace-sace na daga cikin sa ɗan uwa namu wannan malam Aminu a jiha Allah ya bayyana da shi ya maido shi gida Allah ya bayyana da shi ya maido shi gida da sauran al'ummomin da suke cikin wannan hali da Allah ya maido shi a gida lafiya lau sannan kuma yan uwa saboda silar da nasiya da aka yi satin da ya wuce ta da'awa a ce mana wani bawan Allah ya je wata makaranta wani nan ƙauye haka gefe ya ma rufe masu makarantar da haka ya yi da sarfe masu kamar yadda aka yi bayani Allah ya saka mashi da alkhairi da ƴan uwa da suke da taimakon addinin musulunci a koye da fili muna fata Allah ya ƙara maka masu Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai ya kaskantar da makiya Allah waɗanda ke watsa maganganu na sharri ga malamai da sauran al'umma Allah ka shirye su masu shiriwa in ba masu shiriwa ba Allah ka san su ka san inda suke zuwa ka san inda suke Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa muna roƙonka muna tawassuli da wannan juma'a da zamu gabatar yanzu da wannan kutuba da muka yi Allah ka kata kata da su tun a duniya ya Allah kuma Allah kaka ba su abin da suke so duniya da lafiya duk wanda za su yi da masu addini saboda sun riƙe addinin su ko sun faɗi gaskiya Allah ma shirya daga cikin ka shirya da su wanda ba ma shirya ne Allah ka yi waje waje da su kuma ka yi kata kata kada ka da su kakka ba su abin da suke so duniya da lahira Allah ka wulakanta su ka kurumtar da su ka dammara su ka wulakanta su duniya da lahira ya alƙur'ani Allah kake da gajin musulmi da musulmai Allah ka ja mu kowa bukatar su ta alkhairi da shari'a ka sanya su zama ta alkhairi ibadallah sunan da sunan